Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM Dalal FM. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. a ƙasar ghana za ku iya kama mu ta alfa rediyo da ke kumasi sannan za ku iya kama mu a kodayaushe a hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da wannan lokaci yau asabar daya ga watan Janairu na shekarar 2019 Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai. To masu sauraro da fatan za a mana afuwa mun samu tangarɗar na'ura amma idan komai daidaita za mu kawo muku shirin kamar da gabata. To a cikin shirin yau za ku ji cewa shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania na shirin kai ziyara aiki a birtaniya a mako mai zuwa. China ta kara kudaden haraji kan kayayyakin Amurka da kudinsu ya kai biliyoyin daloli. sannan za ku ji cewa 'yan sanda a nan amurka sun bayyana sunan dan bindigan nan da ya harbe mutum sha biyu har lahira a jihar virginia da ke nan amurka kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jihar oyo da ke kudu maso yammacin najeriya ta dakatar da da soke kungiyar direbobin matuka motoci ta nurtw sannan ibrahim ka almasi garba zai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku bayan nan za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni to jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban amurka donald trump da war gidansa melania za su kai ziyara aiki a burtaniya daga ranar litinin zuwa ranar laraba wannan dai ba shine karan farko da trump zai kai ziyara a ƙasar ta birtaniya ba a watan yulin bara ya kai ziyarar aiki wacce ba a yi wani biki ba bisa tsari ziyarar aiki makamanciyar wannan a birtaniya na gudana ne bisa gayyatar sarauniya elizabeth ta biyu a duk lokacin da gwamnatin ƙasar ta ba ta shawarar mika goron gayyatar tun dai da shugaba trump ya hau karagan mulki a shekarar 2017 aka mika mai goron gayyata amma saboda wasu dalilai da suka yi ta tasowa ciki har da batun tsaro sai aka ta daga ziyarar fadar white house ta ce wannan ziyarar za ta ƙara nuna dankon zumuncin da ke tsakanin birtaniya da amurka akalla shugabannin amurka sha biyu suka kai ziyarar birtaniya amma biyu daga cikinsu ne kaɗai suka kai ziyarar aiki wato george w bush wanda ya kai ziyara a shekarar 2003 da kuma barack obama da ya kai ziyararsa a shekarar 2011 a yau asabar china ta kara kudaden haraji kan kayayyakin amurka da kudin ya kai biliyoyin daloli yayin da take kokarin fidda wani jerin sunayen wasu kamfanonin kasashen waje waɗanda ta kwatanta a matsayin waɗanda ba za a iya dogaro da su ba masu fashin baki sun ce wannan mataki martani ne na ladabtar da amurka da wasu kamfanonin kasashen waje kan yadda suka yanke hulɗar kasuwanci da kamfanin sadarwa na huawei ministan harkokin kasuwancin kasar china gawo feng. ya ce china ta yanke shawarar ɗaukan wannan mataki ne domin ta fitar da sunayen kamfanonin da ba za a iya dogaro da su ba da zimmar kare ka'idojin kasuwanci na ƙasa da ƙasa da kuma yaƙar masu ɗabi'ar cinyedu a harkokin kasuwancin duniya a halin da ake ciki adadin kudaden kayayyakin amurka da china ta ƙara haraji a kansu sun kai dala biliyan 60 wato da kashi biyar zuwa 25 matakin da har ila yau ta ce martani ne kan kayayyakinta da amurka ta kara kudaden haraji waɗanda suka kai na dala biliyan 200 shugaban kungiyar taliban ya yi kira ga amurka da ta amince da bukatar da ya gabatar mata domin a ciyar da tattaunawar neman zaman lafiya da ake yi gaba wato tsakanin bangarori biyu da suka kwashe shekaru 17 suna takaddama da juna a ƙasar ta afghanistan hibbatullah akundzada ya yi wannan kira ne a jawabinsa na shekara-shekara da yake yi yayin da al'ummar musulmi ke shirin yin bukukuwan karamar sallah Ƙungiyar ta taliban ta nace cewa ba za ta daina kai hare-hare ba kuma ba za ta hau teburin tattaunawa ba har sai dakarun da amurka ke jagoranta sun fice daga kasar lamarin da ke ci gaba da kawo cikas kan yankurin sasanta wannan rikici irin rawar da kungiyar ta taliban take neman amurka ta taka a wajen sasanta wannan rikici bisa bukatar da shugaban na taliban ya mika mata shine amurkan ta zama ba romu ta kuma zama mai zurfin tunani da fahimtar lamari kafin ta ɗauki kowane irin mataki hukumomi a washington sun ce masu shiga tsakani a cikin a rikicin na afghanistan waɗanda jakada na musamman kan rikicin ƙasar zalme khalilzad ke jagoranta sun riga sun cimma matsaya da ƙungiyar ta taliban kan tsarin da za a bi wajen janyewar dakarun daga kasar suna masu cewa anata wato ta bangaren ita kuma kungiyar ta taliban za ta ba da tabbacin cewa za ta hana 'yan ta'adda amfani da yankin kasar ta taliban wajen kai hare-hare akan wasu kasashe labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'yan sanda 'yan sanda a jihar virginia da ke nan amurka sun bayyana sunan dan bandigan nan da ya harba mutum sha biyu har lahira a matsayin dwayne craddock mai shekaru 40 da haihuwa sun kuma ce daga wannan lokaci da suka bayyana sunan nasa ba za su sake ambatarsa ba rotanni sun bayyana dan bandigar a matsayin ma'aikaci a wani ginin gwamnati wanda ke cike da fushi ya kuma harba mutum sha biyu ne a yankin virginia beach da ke bakin teku inda shi ma daga bayan 'yan sanda suka harbe shi shugaban 'yan sandan yankin james severa kenan yake cewa dan bindigar ya shiga cikin ginin ne dauke da bindigar hannu nau'in da ake kira caliber 45 ya kuma harba mutanen shugaban 'yan sandan ya kwatanta dan bindigar a matsayin ma'aikaci da ke cike da fushi ko kuma aka bata wa rai sai dai bai yi wani karin bayani ba kan wannan hari amma ya ce a yanzu haka ana kan bincike duk da cewa sun fahimci shi kadai ya kitsa wannan hari hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce ta kwashe masu gudun hijira da masu neman mafaka 149 daga tripoli wato babban birnin ƙasar libya mai fama da tashin hankali inda ta kai su ƙasar italiya domin kare rayukansu aika 'yan gudun hijirar wani matsuguni ne da ke wajen babban birnin roma a ƙarshen makon nan sun kuma fito ne daga ƙasashen eritrea somalia sudan da kuma habasha daga cikinsu akwai ƙananan yara 65 sannan 13 daga cikinsu ba su kai shekara ɗaya ba a ce hukumar unhcr mai kula da 'yan gudun hijirar su dai 'yan gudun hijirar sun kwashe watanni cikin wani yanayi na tashin hankali a wani wuri da aka ajiye su a birnin na tripoli hakan ya sa hukumar ta haɗa kai da hukumomin libya da ke ƙasar italiya aka kwashe su zuwa mafakar da ke italiya labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau masu sauraro da fatan za ku gafarce mu a farkon shirin namu mun dan samu tangarɗan na'ura. A cikin rahoton da muke da shi a yau a jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya, gwamnatin jihar ta dakatar tare da soke kungiyar direbobi matuka motoci ta NURTW. Wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal daga Ibadan na dauke da rahoton. gwamnatin jihar oyo ta soke tare da hana aikace-aikacen kungiyar direbobi matuka motoci nurtw a takaice a fadin jihar oyo har abin da hali ya yi kana za ta kula da harkokin kungiyar a tashoshin motar da ke fadin jihar oyo babban jami'i a fadar gwamnatin jihar oyo cbc ne. ya ba da sanarwar soke kungiyar masu tuka motoci ta jihar oyo a madadin gwamnan jihar oyo injiniya sayi makinde After today's celebration with security We have resolved to proscribe the National Union of Road Transport Workers, NURTW. All of the union remain Gwamna Sayi Makinde ya ce bayan tattaunawa da jami'an tsaro da ke da ruwa da tsaki a harkokin tsaro sun amince su soke kungiyar matuka motoci RTW kuma dukan ayyukansu da harkokinsu an hana. Sannan sun buƙaci jama'ar jihar Oyo da su ci gaba da harkokinsu kamar yadda doka ta tanada. Gwamna Makinde ya jaddada cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da samar da dawwammamen zaman lafiya a tsakanin jama'ar jihar Oyo. To menene ra'ayoyin jama'ar jihar Oyo a game da wannan matakin gwamnatin jihar Oyo na soke kungiyar masu tuka motoci NURTW? Alhaji Sama'ila 1000 sabo mun ji daji a wannan su saboda mu talakawa incin mu a samu sama lafiya sannan kuma a samu titi mai kyau a samu ruwa a samu wuta da asibiti shine a ayat talaka ke so. Me yasa kace ka ji daɗin hana union? To lokacin domin shugaban da ya bar mulki a bela a jumobi shi ne su akwai tsoro ga sama lafiya amma wannan gwamnan da ya shigo yanzu shi ma yi da ka amma a jumobin da ya yi shi ne sama lafiya an gari oyo state saboda su wannan eh, yan motocin saboda masu da rigima ne har ce a kashe mutum a duka mutum sai ka aikatawa ina kashe mutane saboda haka gwamnan da ya hana su mun ji daɗi allah. sunana manu ga dan pdp a nan kara a kinyale kanis diko waldi birnin kabi wallahi wannan hana yan uniyar ba mu ji daɗi ne ba domin ai yan uniyar mutane ne waɗanda muna tare da su kuma sun sune ne muna unhwani kwarai da gaske suna samun abin suka ciyar da iyali su idan hana union ai wato an so a tada wani aiki kuma wanda muka wuce na ta'addanci inda za su shiga cikin wani hali na nema ma iyalin su abinci wannan bai dace ba matasa ne wanda in an hana su to ni za su yi kenan za su yi sata ne za su komo suna yin ta'addanci kaga wannan bai dace ba gaskiya ban ji daɗi ba na bakin cikin wannan hana yan rai a nan jihar Oyo Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya ishara ke ma wani yi gida ya yi mutum ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma. riguna sun kai goma sannan wani bane silifan duka Allah na ku. A gaida Hassan Umar Tambuwal, masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe goma sha ɗaya da minti goma sha ɗaya na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. To yau za a ji ansar tambayar su Adamu Aliyu daga Maiduguri da Abdulkadir kan giwa da sauran masu mu da dama da ke son sanin asalin Fulani da yadda suka fi yawa yanzu da kuma dalilin hakan. idan masu tambayar na saurare ga amsoshin da wakilinmu Nasir Adamu Ilkaya ya samo kwanan baya daga wani masanin tarihin Fulani da ke garin Gombe mai suna Musa Yola wanda ya ce. Ba wanda ya kai Najeriya yawan Fulani don kabilun da suke cikin Najeriya na Fulani akwai ba'awa, akwai bawan kore, akwai sulubawa, akwai a nan a najeriya za ka samu akwai masu fulani da ka ce aku akwai mm, sukur akwai sullubawa akwai ba'awa to wannan duk dangogi ne fulani daban-daban duk a najeriya suke a arewacin najeriya din don haka kaga watakila su kabilu kaɗan ne suke a wani bangare binda ake faɗa cewa hausa fulani ai fulani ne suka zo zama hausawa hausa kai hausawa ne to asalinsu suna da kabilinsu gobirawa eh, agalawa eh, kutumbawa su ne ba su da yare sai hausa amma sauran duk a juya aka yi zama hausa ka sarautan kan da sarautan ba tun hausa ba fulani ba ne to a ina fulani suke da sarautu inda suke da shi a nigeria tutoci goma sha biyu an tagaita in ba ka sun kai talatin in ka koma da su jama'a da sauran su kata mu zaune wanda ba a su a tunan lissafi ba don haka kaga baban da suka kai nigeria gaskiyar magana in yawan fulani ne kuma duk da ma'an yanke najeriya duk ma adama gaba daya adaman kamar ake fara duk fulani ne da kuma daga asusun daga najeriya ne shekaru kusan zuwan da sani aka yanke su ba wanda kai najeriya dai ma abin da faɗa maka kaɗan bai fi kasi daya bisa uku na kabilun fulani ba na gaya maka waɗannan da faɗan nan kuma muna da wasu a kabila wasu a wani wuri za su iya faɗa wanda ko kabilu kan biyar na kabilun fulani ne ko mu koma fulani masu kiwo a jeji ba ba faɗi ko ɗaya daga ciki ba to da haka ban yi tsammani za a samu wani wata ƙasa da take da fulani ni a fahimta ta dai wanda kai najeriya akwai fulanin nan a jamhuriyar nijar na taba yi ma tafiya na gamu da wani wanda ba fulatini ne amma daga sudan yake na taba zuwa senegal ba na jin faransanci yadda ya kamata amma mun yi magana da mutane a can da fulanci duk da haka ya nuna waɗannan mutane daga nan najeriya suka je ko koko su ma asalin mutanen can ne a'a asalin fulanin gaba na najeriya maa daga futa toro suke furtoro kuma daga kasar ya haɗu da silinga tumali duk su a cikin wuri lokacin da aka ce bajjo mango aka haife ta ita ta kai haifan fulani lokacin da uguba ya zo dan masi wanda ya zai soma haifan fulani a wannan wuraren su ne fulani na dingongin suka tsallako suka shiga najeriya da suka soma faɗa tsakanin da suka yi yawa dama cakatan suka da abinda suka ba su malanke ne suka ba su a silinga da sauransu amma fulani asalin su daga sai suka taso suka shiga Najeriya. O wannan futa toro din na mana karin bayani mu fahimci me futa toro ne. Futa toro gari ne. Gari futa toro din nan lokacin da su baji mango da wannan masu agoba ya zo a tarihin da waziri Zunai da rubuta da ya zo sai aka awar masa da ya wace aka tafi baji mango. Baji mango ita din nan da aka aura sai ta haifi yara guda hudu suka soma fulatanci da rob da wuyo da ma nasi na manta suna daya su hudu suka fara yin fulatanci. nan da ku an sami asalin fulani kuma abin da yasa da suka zo shi din da ya zauna a wurin ya zo ba a yi yaƙi ba suka bi addinin musulunci sai ugba sai dalili abin da wannan baziri junaidu sai rubuta littafi na karanta a wurin ba tare da ka na yi shi ba waziri junaidu wani marubuci ne na sokoto eh wani sokoto eh, eh. waziri zai na sokoto waziri zai na sokoto sai rubuta littafi sai rubuta bajjo mangu ita ce aka aura uku ba ya haifi ya huda hudu ya'yan nan da ta mai za a faɗi ko da dangin fulani eh, wanda ya haife su su ne waɗannan da suka zo ma faɗa sunan waɗannan kakanninsu da aka aurar da babu jimangu sunan yarinsu wakuru ne da suka samu suka yi yawa aka yawa suka soma faɗa da wannan kawunansu asalin uwarsu sun so watsewansu wasu suka ce tun da an ce asalin ubansu daga gabas ne za su koma da zai fasuwan zuwa najeriya ukuba din nan shi waye ne kawai a cikin wannan labarin nasi ana faɗa cewa sai ukuba an nasi yana cikin zuwa annabi annabi ibrahim daga daga daga bagadaza shi ne taho wajajen kasar mali a nan ne eh, aka wannan garin futa toro to a futa toro ne zauna sarkin sai ya so bajjo mango ya aura ya so ma'aifan fulani so yaran guda hudu suka so mai fulatanci abinda bajin zai da rubuta ni ba ne musa ya fara ba kuma sannan ah, sai suka rika yawa suka taho suka fi yawa a nan yankin Najeriya. Suka yawa a can suka soma faɗa da asalin wa'ancan da aka samu su kuro ɗin Fulani suka rinjaye su suka wasu suka bazu suka fada suka bazu suka fada duka wuraren nan suka ce za su koma asalin babansu inda ya fito daga gabas da zuwan zuwansu Najeriya. Hmm. Suka zauna daya daga cikin su rabiya su zaman su a Kamaru da nan ɗin da duka kuma wasu fulani da na gamu da su zan iya cewa nan dab da ma abuja wajajen yankin kefi din nan da ƙauyukan da suke zagaye da nan ga sunan fulani ne har da su amma ba sa jin fulatancin ko guda ɗaya su kuma wani dangi ne waɗannan a'a su hausawa ne suka batar da su mutane kamar sun lubawa ne ga suna masu bokula suna nan sun lubawa ne amma ba sa jin fulatancin don zaman ƙasar hausa yanzu ko ko nan gombe da muke magana yanzu in nan waje gida kake ji ana fulatancin da sarakin gombe yana jawabi kowane tare da fulatanci ke da mutane suna da fulatanci sarakunan suka daina yin fulatanci siyasa da talakawa suka yadda fulatanci adama wanda yake ciniki ake da kuma hudan da fulatanci ke da siyasa har yanzu har kabilunsu suna jin fulatanci ciniki da fulatanci ake yi wannan zai kawo haka ba shakka na alhaji musa yola na je kwanaki nan mambila a nan guroje inda na samu wasu ma arab shiwa ne amma fullancin suke sai ka ɗauka duka ma fulani ne a'a anguroje ba mutanen su fulani ne wa suka daga da yobe nan bayan su suka zauna anguroje na san zauna anguroje su ne akwai kuma rahaji akwai geroji akwai kai na mata su ne suke mamida kuma mamila har suke da suke nan 1960 da na je mamila lokacin kowa da filin sa iyakacin ta samun sa shi kada yau ba su ba su shiga samun wani ba a rasuwa ba da fulani ne alhaji musa da ko wani abu da ake cewa ko fulani kuna da shi shine ah, duk da an ce ba kwa yarda da ne amma kuma ba kwa manta gaba wato na ya muku wani laifi sai kun ko bayan shekara nawa ne sai kun rama me zaka ce kan wannan wannan halin adam ne ai bai kamata dan adam a na mutum in ma an kyautata masa kada ya manta kyautar da aka masa in an su an munana masa kada ya manta da an munana masa ba daidai bane dan adam ya manta haka Allah ne ya mana haka duka duk wani mun ya zama jaki kenan in ma an kyautata masa zai mantuwa da kyauta kuma an cuce zai manta da an cutar da shi dole kuma Allah ma kai ce in an cuce ka ko karama ko gudu abin da aka cuce ka sai amma inda kai hakuri su yafi alhaji musa kamar na taɓo ka har hulatancin da ake fara taso ne ai eh, ba haka ba ne daidai ne a yin faɗi haka dan gaba ɗaya fulatani bai kamata ya manta da abin da aka masa ba duk mutumin da yake manto abin da aka masa da abin da aka yi masa da abin da aka cutar da shi ya manta to ya zama dabba in haka ne a kusa da ƙarshen wannan zantara ko wata al'ada ta fulani ta fulaku da ake magana da an san fulani mutane ne masu jin kunya masu kawaici amma yanzu sai ka ga an samu matsaloli wasu yaran fulani har ana samun cikin waɗanda suke ma sace mutane har da fashi da makami ma sai ka samu akwai fulani a ciki. in ba don lokaci ya ƙara zan gaya maka duk in kai sata ba a nan ba a najeriya ba in ba mai ƙarfin zuciya ba sai sata sai su yi sata bairo amma sata ne hanyar fata in ba fulani ba zai yi ka sakon da zai yi a najeriya nan sai ba fulatani ko ana so ko a su suke yi mu dan fulani nan su suke yi fulani akwai na zaure akwai na jeji cutar da su aka yi aka karin su hannun su dama su hannun suka sani me za su yi to bayansa da mai aka saka musu dole dole su dole an sai cutan sai in ta aka yi wallahi kuma rasin kunyan da kake suke yi dacen ba fulata ne ba fulata ba ka taba zan fulata yana cin abinci a kasuwa banda yanzu zaman da aka kawo yau ko fura akwai zaurukan da ake zo a sa fura ko da kun da bahaushe ma da furan a zaura ake kai masa to amma ga yanzu an zama kara zube an yada an al'ada an yada addini an yada komai an koma an kama abinda ba sani ba akwai alamun cewa za a iya dawo da shekaru na baya can da irin waɗannan al'adu masu kyau aka yi su eh, eh, zuwa nan yana da wuya ainihin sai in mun koma na farko tukuna ma ai ba mai da ƙasa ma ƙasar mu ne dukkan mu mun mai da kasan muna zaune kawai kamar ka zo kai loji ne zaka wuce kuma najeriya ita ce kasar mu bamu da wata kasa banda wannan kasar amma haka ba ma kishin kasar sai kanmu duk wanda ya zo din abin da suka yi mutum tunaninsa da matarsa yan wansu ma ba su da su ba haka muke ba to sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin alhaji musa yola da ya bamu tarihin fulani da wakilinmu abuja nasir adamu ilkaya da salamin abu wanda ya hada mana sautin da kuma mu na wannan lokacin ni ibrahim kalamasi garba ke cewa sai makon gobe To Madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak matashi ɗan kishin ƙasa daga jihar Bannan Najeriya. Inda ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa don Allah ku miƙa min sakona zuwa ga 'yan uwana matasa masu shan abubuwan maye ranar sallah wai kawai don su nuna farin cikin su a wannan rana. Sanin kanmu ne amfani da kayan maye yayin da ake shagulgulan sallah ko wani biki ba zai hana Ubangiji ya yi fushi da mu ba me zai hana mu nuna wa Allah farin cikin mu ta wata hanyar da ta dace wasiƙar mu ta gaba ta fito daga baffa haruna bajoga garkuwa ƙungiyar muryar talaka inda ya ce assalamu alaikum voa hausa muna fata shugaban ƙasa da mukarraban shi za su kara jan talakawan ƙasa a jiki ta hanyar kyautata musu kamar yadda ya shugaban ƙasa zahra buhari ta buƙaci hakan a shafinta na sadarwa saƙonmu na ƙarshe saƙon haɗin gwiwa ne daga Aliyu Usman Taka Lafiya birnin Kebbi ma'ajin ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi da kuma shugaban ƙungiya na jihar Kebbi Alhaji Hamza Galadima birnin Kebbi inda suka ce muna kira ga 'yan siyasar ƙasar mu musamman 'yan siyasar nan da suka ɗauki siyasa a matsayin ko a mutu ko a rai da su gane cewa Allah ne kaɗai ka iya bayar da mulki ga wanda yake so kuma a lokacin da ya ga dama kamar hukuncin da kotun kolin tarayyar najeriya ta yanke wanda ya baiwa dr bello matawalle mulkin jihar zamfara cikin ruwan sanyi ba tare da tada jijiyoyin wuya ba yanzu kuma albarkacin azumin watan ramadan ga nasihar malamai sunana mu'az ishaq muhammad bodija ibadan to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim salawatullahi wa salamu alayhi alhamdulillah magana dangane da azumi musamman waɗannan kwanaki goma da muke ciki waɗanda suka rage waɗannan kwanaki goma gaskiyar magana mutane su kimanta su kamar yadda Allah subhanahu wataala ya kimanta su domin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya gaya mana a cikin hadisi cewa lallai Allah madaukin sarki yana ga gafarta wa wasu bayinsa ya yanta su daga wuta zuwa gidan aljanna tun daga farkon ramadana har zuwa wannan kwana ashirin din su wuce amma idan wannan kwana goma suka shigo to yana ninka abin duk mutanen da yawa gafara da rahama a farkon azumi zuwa kwana ashirin din nan to zai ninka adadin su a wannan tsakiyar kwana goma da ya rage da haka kenan kaga da za ka yi ibada a kwana ashirin din nan to wannan kwana goma za ka samu daraja da lada na kamar ka yi ibada a kwana ashirin din ne gaba daya to da haka waɗannan kwanaki goma kwanaki ne masu kima masu daraja kuma alkur'ani Allah ya gaya mana cewa inna anzalahu fi lailatul qadr lalle mu mun saukar da wannan alkur'ani ne a dare na lailatul qadr wanda wannan dare lailatul qadari a cikin waɗannan kwanaki goma yake kuma sannan Allah ya gaya mana cikin wannan daren a nan ne ake budget na abubuwan kaddara da za ta samu bayi na shekara guda domin Allah ya ce fi hayo furaku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna fa'ilin Allah ya ce cikin wannan dare ake rarrabe al'amuran ubangiji mai hikima da haka duk abin da zai samu bayi na alkhairi da abin da zai same su na shari a wannan kwanan ake sabunta shi to muna fatan Allah ya tabbatar mana da alkhairi Allah kuma ya bamu ikon aikata aikon alkhairi cikin sa ya karba mana karshe kuma dangane da abin da ya shafi zumunta sadar da zumunci sadar da zumunci bangare biyu ne ana buƙatar yan uwa mu rika sadar da zumunci mu ta hanyar zuwa mu ziyarci yan mu. na biyu kuma ta hanyar mu rika dauka muna bayarwa domin wannan abu biyu su ne zumunta assalamu alaikum kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. To shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania za su kai ziyara aiki a Birtaniya daga ranar Litinin zuwa ranar Laraba. Wannan dai ba shine karan farko da Trump zai kai ziyara a ƙasar ta Birtaniya ba a watan Yulin bara ya kai wata ziyarar aiki wacce ba a yi wani biki ba. bisa tsari ziyarar aiki makamanciyar wannan a birtaniya na gudana ne bisa gayyatar sarauniya elizabeth ta biyu a duk lokacin da gwamnatin kasar ta bata shawarar mika goron gayyatar tun dai da shugaba trump ya hau karagar mulki a shekarar 2017 aka mika mai goron gayyata amma saboda wasu dalilai da suka yi ta tasowa ciki har da batun tsaro aka yi ta ɗagawa. a yau asabar china ta kara kudaden haraji kan kayayyakin amurka da kudin sai kai biliyoyin daloli yayin da take kokarin fidda wani jerin sunayen wasu kamfanonin kasashen waje waɗanda ta kwatanta a matsayin waɗanda ba sa ba za a iya dogaro da su ba masu fashin baki sun ce wannan mataki ne wato wannan mataki martani ne na ladabtar da amurka da wasu kamfanonin kasashen waje kan yadda suka yanke hudar kasuwanci da kamfanin sadarwa na wawi shugaban kungiyar taliban ya yi kira ga amurka da ta amince da bukatar da ya gabatar mata domin a ce da tattaunawar zaman lafiya da ake yi gaba wato tsakanin bangarori biyu da suka kwashe shekaru 17 suna takaddama da junansu a afghanistan hibatullah kunzada ya yi wannan kira ne a jawabinsa na shekara-shekara da yake yayin da al'ummar musulmi ke shirin yin bukukuwan karamar sallah kungiyar ta taliban ta nace cewa ba za ta daina kai hare-hare ba kuma ba za ta hau teburin tattaunawa ba har sai dakarun da amurka ke jagoranta sun fice daga kasar lamarin da ke ci gaba da kawo cikas kan yankurin sasanta wannan rikici 'yan sanda a jihar virginia da ke nan amurka sun bayyana sunan dan bindigan nan da ya harbe mutum sha biyu har lahira a matsayin dwayne craddock mai shekaru arba'in da haihuwa sun kuma ce daga wannan lokaci ba za su sake bayyana sunansa ba rotanni sun bayyana dan bandigar a matsayin ma'aikaci a wani ginin gwamnati wanda ke cike da fushi masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai solomon abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau vitek zanga-zanga ni zahara aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da fatan za a sha ruwa lafiya. avec la meilleure musique.